Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Juma'a 21 ga watan Rajab hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da hudu, daidai da talatin ga watan Mai shekara ta dubu biyu da sha uku. mai tambaya na farko yana cewa mutum ne duk sanda aka hangi hadari ana hasashen cewa ruwa zai iya tsogewa daga yanzu nan to sai aka hada sallah to so da dama idan aka hada sallan sai kuma a tashi ba a yi ruwan ba a wani lokaci haka yana faruwa to sai shi ya yanke shawaran cewa daga yau shi fa ba zai ƙara shiga gayyan haɗa sallah ba in aka zo za a haɗa sallah sai ya janye jikin shi sai ya fita to shin wannan abin da ya yi daidai ne wannan abin da ya kuskure ne abin da al'umman musulmi suka hada a kai bai halatta wani mutum ɗaya ya saba ma wannan abu saboda ra'ayi ba ballantana abin da yake na addini ne kuma akwai dalilin yin shi na farko dai hada sallan nan sauki rangwame ne da Allah maɗaukin sarki ya sauwaƙa ya rangwanta ma al'umma a hadisi annabi ya ce Allah maɗaukin sarki yana son idan yi wa al'umma sauƙi sa'an shi wannan sauƙin na Allah to me dalilin da zai sa ba zai karbi wannan sauki da rangwame ba in so ɗari aka haɗa sallah sai kuma ba a yi ruwan ba to su sun yi abin da yake wajibi a kansu ba su da wani laifi a kan haka ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa muna nasiha ga ɗan uwa da sauran 'yan uwa tare da shi waɗanda suke da irin wannan tunani da su ji tsoron Allah su daina sa son zuciya akan haka domin wannan salo ne na raba kan musulmi salo ne na keta sandan ɗa'a a waye gari a ce liman zai haɗa sallah wai sai wani ya ce shi a ra'ayin shi wannan yana son ya zama ya yi zuzi cikin al'umma man shazza shizza wannan ba daga cikin karantarwar musulunci ba ne ra'ayi ne kuma mummunan ra'ayi da shari'a ba za ta karɓe shi ba ina fatan mun gano wannan da kyau Allah maraukin sarki ya sa mu dace na biyu jama'a ba fa sai an hango hadari ko ana ruwa ne uzurin da ke sa a hada sallah ba kun ga yanzu yannan yanda muke yanzu ba hadari ba komi haka saddan ma za mu iya tashi mu hada sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya taba yin haka hadisi ne ingantacce yana cikin sunan abi dauda karanta mu a bulugul maram nan nan akwai hadisi kuma an yi haka ba a yi laifi ba a zamanin sahabbai manzan Allah ya haka kuma suka ruwaito kuma ya halatta a yi ina fatan mun gano wannan da kyau to balantana ga wani uzuri abinda ke haifar wa mutane da wannan shine so da dama ba sa karatu ne a inda kuma ake karatun to karatun kila bai da inganci da ya kamata ya zama ya jagoranci al'umma zuwa ga sunna a inda kuma ke karatun mai inganci to mai yiwa kuma ba a aiki da karatun a bisa shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dole irin waɗannan ra'ayoyi su shigo ma al'umma ra'ayin da ba zai zama karɓaɓɓe a fuskan shari'a ba shi sa hada sallah rangwame ne sauƙi ne shari'a ne kuma annabi ya ce Allah maɗaukin sarki yana son duk sanda ya rangonta ma bayi bayi su ansa wannan rangwame na Allah Allah ya sa mu dace mai tambaya yake cewa mutum ne ya saba yin azumin ayyamul bid sha uku sha hudu sha biyar ga duwata ana nan sai wannan wata da ya zo sai ya shafa'a bai farga ba sai sha biyar ga wata Kunga kwana ɗaya ya rage to wai shin zai iya ya yi sha biyar sha shida sha bakwai ba zai iya ba ai kwanukan aka ce ya yi saboda haka sai dai ya sha biyar ɗin wancan guda ɗayan guda biyu ko ɗaya da suka subuce mai Allah maɗaukin sarki ya zanye cikin daman da ya bashi shi kenan sai ya haƙura ba wani aiki ne na farilla ba balantana a ce ya riske shi a gaba babu wani dalili da zai halattar mai ya azumci wasu kwanuka da ba waɗannan guda ukun da aka ayyana ba inda ba ayyana su ba to in yayi misali a ce kawai shari'a cewa ta yi azumi guda uku a duwata to dai in ya ga dama ya a goman farko ko goma tsakiya ko goman ƙarshe cin da ba a riga an ayyana ba ko ya ɗaya a goman farko ɗaya a goman tsakiya ɗaya a goman ƙarshe amma cin da an ayyana an ce sha uku sha hudu sha biyar to dole a su kaɗai zai tsaya in kuma ya azarbaɓin wucewa to wannan kuma ya aikata abin da yake ba daidai ba Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa so da dama matsayinsu na 'yan makaranta ma'ana ɗalibai akan saya masu jarabawa ko kuma text da ake yi ko kuma wani lectures mai zafi wanda ba za su iya daure ma a fara wannan lectures ba tare da su ba to kuma lokacin sallah yayi to amma adadin lokacin da aka tsara za a kira sallah kuma bai yi ba ma an kira sallan amma sanda aka aje za a tsaye da sallah wanda liman ratibi zai jagoranci sauran al'umman musulmi adadin mintocin ba su cika ba to sai su koma gefe isu isu sai su jam'i sai su je wannan darasi nasu shi in sun yaka sun yi daidai abin da ya dace ya kamata da a ce so samu ne su yi idan haka yi taso masu sai su je sai su kai kokensu ga liman ko shugaban ɗalibai musulmi na wannan makarantar to a daidai wannan lokaci da aka ga waɗannan musulmi sun shiga cikin wannan ƙangi to sai liman ko amir na mss sai ya sa a kira sallah da wuri a yi sallah da wuri saboda waɗannan 'yan uwan in haka ma ya ƙara faruwa ma a ƙara yin haka wannan shi ya fi da abar al'umma suna yin sallah a rarrabe wannan ba daidai ba ne wannan sallah da ake a rarrabe ya sabbaba ma al'umma rauni ya sabbaba ma al'umma samun ƙin junansa a cikin ransu wannan ba daidai ba ne a irin wannan yanayi idan liman ko amir na mss ya auna ya ga suna da bukatuwa na a hada masu sallah to za a iya hada sallan in kuma ana da bukatuwan a tunku da sallan ta zama ta akhir to sai a tunkuda ta a ce ku je ku yi lectures in ku fito in kun fito mu ma mun jinkirta namu idan kuka fito sai a hada ko ku yi naku ko kuma mu mu yi namu yanzu an jima kun zo sai mu haɗu gaba ɗaya mu daga yadda dai ya karantar da su kuma daga yadda suka zama masu biyayya to haka za a gudanar da ibada kai a haɗa ba tare da matsala ba misali da ɗalibai za su shiga lectures ranar juma'a a ce tun ƙarfe ɗaya za a shiga sai la'asar za a fito to liman sai ya sanar cewa a fito ƙarfe tara ko ƙarfe goma na safe sai a sallan juma'a a je a yi ta lectures na ka ce dalili sai ka ce a karanta littafin musannab na ibn abi shayba da kuma muwatta ta al-Imamu malik imamu al hijra in kuma karatunku bai kai can ba to ku karanta bulugul maram in shi ma bulugul maram karatun shi ya tsauri, ku karanta littafin al'ajubatin nafi'a an lajnati lajinati masjidar jami'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa shin jam'i biyu da ake a masallaci ɗaya mai matsayin shi idan ya zama masallacin yana da liman ratibi bai halatta a jam'i biyu a masallacin ba wannan jam'i da aka yi na biyu an saba masunna abin da ya fi dacewa shine al'umma su haɗu lokaci ɗaya su sallah a tare shaɗan ne yake ɓullo ma mutane ta bayan fage don ya lalata masu addininsu domin shaɗan da ya duba ya ga ibada mafi mahimmanci bayan kalman shahada sai ga sallah ce shi sa kowane rikici in ya taso musulmi sai shaɗan ya ce ku ƙara wannan fitina akan sallah akan sallah akan sallah ne shi ne sai ga duk wani ɓatacce da duk wani ɗan bida'a da duk wani ɗan son zuciya da duk wani ɗan al'ada sai ga rigiman shi a sallah yake a masallaci yake darin shi dai ibada ne. ina fatan mun gano wannan da kyau malam wannan ba daidai bane Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan yana tambaya dangane da sallan tahajjudi a lokacin da ake yin sallan tahajjud musamman goman ƙarshe na Ramadan kowa ya san dalilin da ya sa musulmi suke sallan tahajjud shine domin su bauta ma Allah su nemi yardan Allah su yi addu'o'i a wannan goma na ƙarshe don neman samun shiga kuma da dacewa da daren lalatul ƙadari wasu ‘yan uwa suna kokawa cewa karatun da ake na alkur'ani da ake sa shi a ansa kowa yana damunsu to shin ya halatta zo su ce a dena a'a ai ba za a dena ba ƙur'ani ne za a ci gaba da yi amma sai a sa daidai yadda ba zai dame su ɗin ba amma akwai abin mamaki a ce musulmi wai ƙur'ani na dame shi wata rana annabi ya shiga ran gadi cikin garin madina da ya ji sai bitu unguwansu sai da na umar sai ji umar yana tsalla cikin dare umar ya ɗaga sauti duk unguwan ana jin sautin umar da manzan Allah ya zaga sai biyo ta unguwan su na abubakar sai jiwo na abubakar yana sallah amma shi sai an kasa kunni ake jiwo shi da garin Allah ya waye suka zo majalisun annabi sai annabi ya ba su labarin gadin shi da kuma irin abin da ya ji suna aiwatarwa cikin dare sai annabi ya tambaye umar me yasa ne kai ka daga sauti ma'ana ka ƙara bolin su fika aka darara ta ko'ina tana kaiwa sai ce domin in tada mai bacci kuma in kori shaidanu to kai kuma abubakar me yasa sautinka ƙasa-ƙasa yake sai an saurara ake ji sai ce ni ina yin haka ne domin wanda nake gana wanda shi shine Allah yana ji na sai annabi ya ce to kai abubakar ka ɗan ɗaga sautinka a ƙara bolon kai kuma umar ka ɗan rage sautinka ka rage bolon kaga cikin biyun ba wanda annabi ya ce ya bari ba inda ya ce a kashe to kaga mu ma da muke sa loudspeaker mu ƙure muna sawa ne saboda mu tada masu bacci mu kori shaidanu to idan shaidanu suka zo suka ce ku kashe ku ga kashe kun ga shaidanu sun kori ku kenan kuma ce musulmi Kur'ani ne zai dame shi Jama muna fahimtar wannan da kyau shi wani irin musulmi ne akwai lokacin da annabi ya bi ta gidan abu musa ash'ari ya ji shi yana karatun alkur'ani da garin allah ya waye sai annabi ya ba shi labarin ai na biyo ta gidanka na ji karatu sai ce ai da na san kana ji na da na rera maka alkur'ani rerawa sai annabi ya ce kwarai an baka iya karatu irin yadda aka ba annabi dauda iya karatun zabura to kun ga duk wannan dalili ne da ke nuni a kan cewa babu laifi a yi a sa laspika a karantar da al'umma wani ma zai ce lasifikan da aka sa ana karatu damin shi yake yi in kuka sa lasifika ko kira sallah za a zo su ce kiran sallah ma na damunsu sallan da kuke na magariba da isha'i da asuba kuna sa a laspika za su komo sai suna damu har a waye gari bala'in da ya faru ma musulmin ƙasan Indonesia sai ya faru gare ku a yanzu shugabannin ƙasan sun sa dokan wai kara ƙara kiran sallah ko yin sallah ko yin wa'azi a bika, sai ka ce suna Ingila sai ka ce suna amerika sai ka ce suna inda kafire suke da rinjaye a duk duniya ba ƙasan da ya kai Indonesia yawan musulmi ko kuma a nan ne ake sa wannan dokan su jira irin bala'in da Allah maɗaukin sarki zai darkake su da shi Allah ya ba su yawan jama'a Allah ya ba su arzikin ƙasa Allah ya ba su duk abin da suke bukata amma maimakon su gode fa kafarat bi an umilla sai suka butulce ma wannan ni'ima na Allah kuma wai da addinin Allah za su yi fada da rijalid dini za su yi adawa Allah madaukin sarki ya yi alkawarin duk wanda ya ƙetare haddi irin wannan to zai lulluɓa mai riga na yunwa da kuma tsoro sakamakon taɓar taɓargazan da suka yi shi yasa a ci gaba da karatun alkur'ani a lasfika ana yin ta tahajjudi sai dai in za a ƙura mutane a dame sai a ɗan sassauta amma ba za a kashe ba su ma waɗanda suke cewa an dame su da za su haƙura su fito su ɗan ɗana su ji da su ma sun ci gaba alheri ne sallan dare Allah haka ya ce a miƙe a ambaci Allah ta tajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiquna su bayan Allah na kwarai haka suke suna nisantan wajen kwanciyarsu, su miƙe cikin dare su ta fafata ibada suna roƙon Allah suna fatan alheri suna tsoron sharri kuma garin Allah ya waye sai su ba da sadaka don neman ƙarin shiga shi yasa jama'ar annabi sai a dage Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa dangane da abin da ya shafi sadaka gaida mara lafiya azumi sallan jana'iza wai akwai wasu kwanuka ne na musamman da aka keɓe a wannan a'a yanzu akwai ran da aka keɓe aka ce ba za a mutu ba sai wannan ranar ko ko mutuwa zuwa take kwatsam idan aka ware cewa sai ranar litini za a yi sallan jana'iza misali sai aka mutu talata sai a aje gawon sai litini ya zagayo kaga wannan bai kama da karatu ba haka abin da ya shafi yin sadaka sadaka ba ta da wata rana da aka ce sai rana kaza ga mabukata sai a ce ba za a ba su ba sai rana ta zagayo azumin ta tsawo'i ne annabi yake yin litini da alhamis ko sha uku sha hudu sha biyar ga duwata ko siyamu dawud ya yi yau gobe ya sha mun gane wannan amma in ba haka ba a duk waɗannan lokuta gaba ɗaya ana bin Allah domin waɗannan ayyuka da ka lissafo gaba su biyayyen Allah ne shi yasa a duk lokacin da suka samu sai kai ina ta mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace addu'a ne dan uwa ya karanto ko ya rubuto cewa a gaya mai ɗaya daga cikin addu'o'i ne ko azkar wanda ake safiya da marece wanda sun inganta daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kowa ya ji addu'an da ya karanto ɗin ya kawo ina fatan mun gano wannan da kyau fata yace Allahumma alimul gaibi wa shahada fatiras samawati wal ard Rabba kulli shay'in wa malika ashhadu an la ilaha illa ant a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaitan wa shirki wa an aktarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslimin wannan salon addu'an ne wanda ake yin ta a cikin azkar na asaba wal ingantacciyar zikiri ne wanda ya kamata musulmi ya rike ya rika yi Allah ya sa mu dace yake cewa idan mutum ya zo yi maka sallama ya ce salamu alaikum ko salamun alaikum an sa mai za ka yi ko gyara mai za ka yi a za ka ansa ƙila ba maki bai iya ba ne in ka ansa sai ka ce bawon Allah wannan irin sallaman da kai ba daidai ba ne kayan da shari'a ta ce a rikayinta yinta mun gano wannan da kyau ku sai kai mai gyara daga bayan ka ansa domin in kake ansawa to wannan zai iya tunzara shi ya ce gyaran ma da za ka yi mai to ba zai ansa ba don so da dama kun dai yadda musulmi muke rayuwa mafi aksarin al'ummanmu sun fi yin abubuwan da suke da ka kun gane wannan da kyau to ku ya kamata a yi kokarin a gyara musu lafazin sallama lafazi ne wanda ya zo a cikin alkur'ani karara Allah ce idza ja'aka alladhina yu'minuna bi ayatina faqul salamun alaikum mun gane wannan da kyau kuma Allah ya ce wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad to kaga lafazin sallama lafazi ne wanda a cin alkur'ani da hadisi ya zo kuma alqur'ani ce idza huyitum bi tahiyyatin to kun ji kowa ya haddace wannan to sai a kokarin a gyara mai a nuna mai domin ya karba ya gyara ba so ake a kunyata shi ko a hana shi karɓan gyara ba Allah madaukin sarki ya samu dace tambaya ne mai tambaya yake da cewa ya samu kanshi a wajen da babu masallaci na ahlus sunna sai masallaci na waɗanda shi ba zai iya bansu sallah ba gaskiya sai na ce ya samu waje ya sallah sau da annabi ya ce an mai da ƙasa ko ina ta zama masallaci za ka yi sallah ko ina to yin sallan juma'a ce fa ita sallan juma'a ba sallah ba ce idan dama azahar ne ta kama ka kuma kai matafi ne kaga dama kasar za ka yi in kuma dama kai mazaunin gida ne to me dalilin da zai sa ba za ka bi 'yan uwanka sallah ba in suna kan wani abu ne da kake zargi ba daidai ba ne sai ka sanar da su daidai din in ka kyamace su sai daidai din ya kasa gyaruwa a gare su sai su ƙara fanɗara daji idan mutum yana yin abin da kake ganin kuskure ne ko gidadanci ne da wauta da rashin ilimi da ƙuruciya ka ƙaurace mai a zaton cewa wai wannan ƙauren ne zai sa ya gyara wannan zai ƙara raunata ka ƙarshen da shi kuma ya ƙara ƙarfi a kan abin da yake yi sanda za ka faɗa kuka gane ka yi wauta lokacin ya yi ƙarfin da bai buƙatanka kuna fahimtar wannan Da awa ko sai ka je an koyar da kai usul an karantar da kai yadda ake yin ta in ko ba haka ba sai ka rusa ka tun lokacin bayyanan ka bai yi ba sanda za ka bayyana kuma ka riga ka targada ta ko da zai yi ka yi ta to za ka yi ta a shagide tana tafiya a malkwaɗe tana tafiya tana cogalawa ba inda ko za ta kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa udu ila sabilin rabbika bil hikimati wal Hassana, hasana yi kira zuwa ga tafarkin ubangijinka ta hanyar hikima da wa'azi kyakkyawa ka kawo alkur'ani da sunna a bisa fahimtar annabi da sahabbai Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace mai tambaya yake cewa waya yake bikin suna a wani addinin in dai addinin musulunci ne ba san wani abu mai suna bikin suna a musulunci ba shin da an haifan ma annabi an haifan ma sahabbai ba samo inda annabi ya bikin sunan haihuwan ‘ya'yan shi baki ɗaya ba da aka haifan mai jikoki hassan da husaini da ya bikin suna ba ba inda annabi ya tara sahabbai aka yi zanen raɗin suna in kuma akwai wani ya zo ya kawo a nan wajen waɗannan da suke taron raɗin suna ƙarya suke yi su sun san mummun san ƙarya suke yi kawai suna yi ne saboda neman ɗan abin masarufi amma taron cin amana ne da kuma ha'inci kawai ba wani dalilin yin shi na mazan da na matan baki ɗaya lokacin da muka yi wa'azi cewa babu kyau sai suka ce wai a hana na matan muka ce ai mu duka dama ba ma yi da na mazan da na matan duk ba daidai ba ne ba wani wanda zai zo hatta mata da suke cewa wai ta zo ta taimaka wai a gyaran nama kace ta hakura ta tafi kawai za a kira mahauci zo gyara naman shi ɗaya tafi shi za a biya shi to ai wallahi suya za ta yi ita tafi za a nemo wata da za ta suya kwaya ɗaya ta tafi duk wannan taron banzan ku rabu da su ku hana wannan taron suna da mata da maza suke yi yana daga abin da ya taimaka ma turawa a da'awansu na ƙayyade iyali wannan wahalan da suke ɗaura ma uban ɗa aka waye gari yanzu ana kyaman haihuwa mutum na ƙyallar ido ya gama tan shi da ciki ƙamat ƙiyamatuhu Ƙiyaman shi ta tsaya hankalin shi ya zuma ya tashi shi yanzu yaya zai yi uwar gida da ciki saboda za a sa mai haraji ƙauri, za a sa mai haraji ragon suna ragon kaɗai shari'a ta san da shi haraji kaza haraji kaza haraji kaza wanda waɗannan harajin su mini wa layu guni. ba sa amfanin komi sai dai wahalar ya yasa kawai ka daina kuma ka zauna lafiya in ka je za ka aure su kakkai burin-burin ka gaya masu ko kai wane ne mu ba ma taron suna kowane iri shi kenan in za su baka su baka su san wani irin mutum suka ba in kuma ba za su baka ba kana tsoro shine aka je ka ce wallahi duk da muna ɗaliban suwa ne to gaskiya amma mu dai ba komi suke faɗi muke aiki da shi ba to aka kai munafiki ne ina fatan mun gane wannan da kyau ba komai kake aiki da shi ba ku ɗan nu'minu bi ba'adin kenan wa nakfuru bi ba'adin kun yadda da wani bangare kun kafirce mu wani bangare kun gane wannan qur'ani kuma cewa ya udkhulu fi silmi kafa taron suna bid'a ne akwai asari da suke kawa a cikin al'adabul mufrad wai wani tabi'i ya gayyaci wani wasu daga cikin sahabbai sun zo ya lal asaf da a ce wanda yake wannan kafa hujja da wannan asari ya saurari karatun da muka yi ɗazo na asunanar darimi na ta'arifin da ya kawo jama'a ana ɗaukan maganan sahabi ne in ya zama malami ne jagora na addini imami daga cikin imamai waɗannan su ake fatawa da maganansu amma idan sahabi ba malami ba ne sai ba da fatawa sai a duba a ga ta yi daidai da nasi in a sai a karɓa in ba ta daidai ba sai a aji wannan shine kawai in ba a setin mutane ba ku? to za a waye gari su ta shirme su harba tumati duk waɗannan da aka gayyato aka ce sun zo sun yi addu'a cikin su ba malami ko kwaya ɗaya to ba zai zama dalili ba dalili shine aikin annabi ko maganar annabi ko tabbatarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya sa mu dace mai tambaya yake cewa to in abin ya zama haka to me kamata a yi majariri kenan tun daga haihuwan shi zuwa yinin shi na bakwai ana haihuwan jariri abinda da ake so shine a mai tahnik shine abin da ba wace ke ce ma hudu ba kuma hudu ban nan da za a yi za a samu wani mutumin kirki ne wanda ake sa mai ran cewa shi salihin bawa ne sai a kai mai jaririn ko uwa ɗan ko uban ɗan ko wani makusancinsu ko wani malami ko wani limami tauna dabino ya laushi a baki sai a haɗo shi da wannan ruwan yamu na bakin wannan bawan Allah sai a sa a bakin wannan yaron sai mai addu'a da ya sawwaka daga cikin addu'o'i kyawawa ma'asurai da aka samo su daga annabi iyakan abin da ya inganta kenan amma kiran sallah da kama da aiki a kunnen dama da kunnen hagu wannan bida'a ne saboda hadisan da suka zuwa kan haka ba su inganta ba karanta littafin ahkamul maulud fi sunnatul mutahhara sannan kuma ana son a zaba mai kyakkyawan suna sannan in an so za iya ambaton sunan daga ranan ko kafin haihuwan ko a jinkirta sai ne na bakwai sannan kuma a rika mai addu'a shi wannan jariri safiya da yammaci sannan kuma a yinin shi na bakwai za a yanka mai abin aƙiƙa da ya sawwaka domin annabi yana cewa kullu mauludun murtahanun bi haqiqatihi duk wani ɗa da aka haifa an danganta samun darajan shi da albarkan shi ne gwargwadon irin aƙiƙan da aka yanka mashi, ana son a samu ƙosashe in namiji ne raguna biyu in mace ce rago ɗaya in an jinkirta ambaton suna to sai a faɗi a wannan yini na bakwai kuma za a yi wannan yanka ne da hantsi sannan kuma za a yi mai aski sannan za a yi kaciya ga namiji da kuma mace duk wani surutu da 'yan hayaniya suke cewa kar a yi ma mace kaciya ku rabu da su makiya manzan Allah ne ya tabbata a hadisan annabi cewa ana mata kaciya ba romu da hayaniyan 'yan boko da waɗannan almajiran yahudawa da suka an so kwangila a wajen arna ba abin da ya dame mu da abin da suke etnan dai taka ce kuma kana da ‘yancin kai mata kaciyan da shari'an da annabinka ya zo da shi sai kai mata wannan ya tabbata a sunna duk wani shirme da hayaniya da waɗannan mashirmantan za su kawo ko sauraron su kakwai ku kyale su kawai ina fatan mun gane to wannan dabban da aka yanka babu laifi a raba naman a aika makota bayan an dafa ko an gasa wannan ya tabbata kamar yadda mai muktasar ya faɗi Allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan shine a takeice kawai abin da ya kamata a yi don hayaniya da ake zuwa to wannan kuma ba daidai bane sai musulmi su kokari su nisanci hayaniya da za mu bada yanzu mun bada irin ta da zai wai qiyamul layli karatun alkur'ani mutum zai ko sallah ko ko zai zauna ne ta zikiri duk wanda ya samu amma annabi ya ce a sallan dare yana karatun alkur'ani kuma ya ce a karatun alkur'ani ina fata mun gano wannan da kyau kuma an samu da ya tashi kiyamun lele karatun alkur'ani ya salla ya kun gano wannan da kyau ku abinda manzan Allah yake kuma Allah ya ce kumin lele illa kalila nisbahu aw inqus minhu kalila au zid alaihi tilil qur'ana tartila kumin lele Allah ce ka tsayuwan dare duka illa kalila ma'ana ka raba daren gida uku kashi biyu kai ibada kashi ɗaya kuma kai bacci shine kumin laila illa kalila nisfahu ko kuma ka raba biyu rabi kai ibada rabi kai sallah a winkus minuhu ko kuma ka raba uku kashi biyu kai bacci kashi ɗaya kai ibada wartilil qur'ana tartila sai ka karanta alqur'ani daki daki idan ka ambaci Allah ta hanyar karatun alqur'ani ko yin sallah wannan kai daidai in kuma ma a sallan baki daya zikiri kai to shikenan ina fatan mun gano wannan da kyau Allah ya dama ya ce mana uzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum ku ambaci Allah a tsaye a zaune kuna kishingide wasu suka ce azkar ash-shar'iyya ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace ina tambaya cewa yi wa mace kaciya me fa'idan shi fa'idan shi shine na farko yana kyamatar da ita fasikanci kafin aure domin yana daidaita yanayin sha'awanta sannan kuma yana gamsar da mijinta in yi aure ta za ta zama mace ce mai ni'ima da iya gamsar da miji na uku yana sa mace ta zama mai annurin fuska da annurin jiki mana yana ƙara mace daraja yana ƙara mata ƙima yana ƙara mata mutunci ɗari bisa ɗari shi sa likitan likitoci maulana muhtari shi ne bayanin ya ce ga yanda za a yi waɗannan kuma ‘yan habba wa dabba sun yi ɓanna sun yi taɓar gaza ba ɗaya ba ba biyu ba Allah ya fallasa mana asirinsu to don me za mu yarda da su su ne fa a nan nan ƙur'ani ya ce walwalidatu da hunna haulaini kamilaini liman arada ayyutimma arrada Allah ya ce iyaye mata waɗanda za su suka haihu za su shayar da ‘ya'yayensu to za su yi wannan shayarwa ne a cikin shekaru biyu cikakku ga waɗanda suke son su cika shayarwa kenan waɗannan ‘yan ba kaciyan matan nan sai suka ce wai ai gwanayensu ƙwararrunsu sun gano in aka haifi jariri to kar a shayar da shi nonon uwar shi sai a je sai a samu madaran gwangwani wanda aka matso daga sa in banda mutum ya zama sa shi ma Allah madaukin sarki da ya dabba ya yi shi ne nan da nan ya girma don mutum ya samu abinci a yanka a yi balangu a farfesu a soya a dafa a ci shi yasa ake sanya girma nan da nan to sanadarin da Allah madaukin sarki ya sa a cikin hantsan dabba wanda za ta shayar da ɗanta ba iri ɗaya ne da wanda yake hantsan mace ba sai aka ce waya ɗibi na dabba a ba ɗan mutum to mu da muka yadda da alkur'ani kuma iyayenmu ba 'yan gate ba ne ko ba su da kuɗi sai suka ta shayar da mu da abin da Allah ya ce wanda nonon nan sai da Allah ya shiga laboratory a cikin alkur'ani ya gaya muka yadda ake yin shi nono yana fita ne min bayani damin wa farasin tsakanin jini da tukantin bi ya ce labanan halisan sa'irar lisharibina sai ga nono ya fito gare-gare an yi filtarin nashi gashi nan pes ba ka jin wari da alama na kalan tukantin be ba ka jin karni da alama na kalan jini a ciki zai fito fari garai Allah ce an yi filtarin nashi kuma wanda ya sha zai gamsu sai ce a shayar da ɗa suka ce a'a kar a shayar don sun raina Allah da annabi ai ɗa a ba shi nonon saniya sai yayin GRA suka zo ga suna huku huku huku huku kaga ciki kwajaja kai gadi abin da ya ba sha'awa su da kansu da suka gano sun yi wauta sai su komo suka ce a ba yaro nonon uwa ta yi kaji abin hadda zagi ba sai kuma ga ce wai an gano akwai sinadarai a cikin nonon uwa wai in ana shayar da ɗama za a yi wata shida wai yaro bai sha ruwa ba wai gaya muku manzo Allah ya bayani tintin ku shiru ku isa ka ba ɗanka nonon uwa ta yi sannan kuma an haihu ka nemo wanzami da ya iya ya yi mata kaciya in an ce ka zaka ce kai alam ta alam anni muslimu wai baka san ni musulmi bane ko ko an gaya ma ni ma kahiri ne kuma kasan nan mutum na da yancin da zai addinin da ya ga dama kaciyan mata kuma addinin musulunci ne duk wanda ya ce addini bai san da wannan ba ka ce ƙarya yake kuma ya zo nan mai muƙabala da shi kowaye da ƙiƙi ne jahili ne ɗan koren turawa ne yaron Yahudawa ne, maƙiyin manzan Allah ne, cikakken baƙin daƙiƙi ne, bai san karatu ba, ina fatan mun gane wannan da kyau, Allah madaukin sarki ya sa mu dace. Ya tambaya yake cewa, ko ya halatta mutum ya addu'a da wani yare a cikin sallah? Ƙaunan wahidan bai halatta ba, domin bai halatta kai sallah da wani yare ba, kamar ka ce Allah mai girma, Allah mai girma. Allah ya ji wanda ya gode mashi godiya ta tabbata ga Allah zai yi kaga abu yi bawa ya haka ko to kaga to ko bi halatta kai addu'a da wani yare ba in ba da larabci ba cikin sallah wannan shine fatawan musulunci mutum ne yake da mace suna zaune lafiya lau sai matsala sai ta so ya mata saki ɗaya saki biyu to saki na biyan ba a daidaita ba har sai ta gama idda sannan aka daidaita kai sabon ɗaura aure to shin wannan matan ta dawo mai ne da sababbin igiyoyi guda uku ras ko ko tsohuwar matan shi ce wanda ya taɓa saki saki biyu saura saki ɗaya wannan matsalan ita ce malaman fikiyo suke kira da matsalatul hadami shin wannan ɗaura aure ya rusa wancan tsofaffin igiyoyi ta zo da sababbi ne a yanzu matan shi ne tsohuwa ta dawo da sauran igiya ɗaya in ya saki wani laluran ya sa ya ƙara saki to sai a irga dama can a baya mata biyu wannan kuma ɗaura auren da aka yi kawai ya halattar masa ci gaba da zama ne ba wai ya kawo mai sababbin igiya ba ne sai a ce hatta tanki hazaujan ghairahu duk littattafan fikihu sun tabbatar da wannan wannan shi ne fatawan musulunci Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan karatun da muka yi ajiya cewa su mu'minai ashiddau alal kuffari ruhama bainahum ana magana ne gani da a yanayin yaƙi da yanayin taimaka ma juna da yanayin tsare gida kakka bari kafiri ya raina ka amma mu'amala za ka kyautata musu mu'amala domin ka jawo su zuwa ga addini ga annabi ya je gaida ba yahudi bai da lafiya har a can ya mai tallan musulunci ya musulunta kuma annabi ya ce bu istu li utammima makarimul akhlaq ta hanyar kyawun ɗabi'u za ka iya kiransu amma kafiri da ya zama harbi na yaki bai da mutunci bai da sauki da sassautawa wannan waghluz alaihim an ce ya tsananta musu shi sa karatun da zai biyo bayan wannan da aka yi din zaka zo ka ji irin bayanan da kuma za su biyo baya irin yadda ya kamata a mu'amalanci waɗanda ba musulmi ba ina fatan ka fahimta da yake cewa tahiya kaɗai ya samu a sallan juma'a to ya zai yi wajen ramo sallar ai bai samu sallan juma'a ba tahiya ya samu abin da yake kan shi ne zai mike sallan azhar raka hudu ina fatan mun gane wannan da kyau kamar yadda ya zo a cikin littafin al'ajubatin nafi'a an as'alati lajinati masjidal jami'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan yana magana ne dangane da wai irin raɗin sunan da ake a masalatan ahlus sunna ai bid'a ne in an gama sallah sai liman ya miƙe ce to jama'a amma dan uwa wane haihuwa sunan ɗa kaza kaza nan duba ba daidai bane duk wanda ka haɗu shi kawai ga mashi wani amma haihuwa wani amma haihuwa wani ma haɗuwa wani ga ma wani kawai shi ke na ta mashi addu'a wannan abin da aka raɗin suna cikin masallaci shi ma wannan bida'a ne ko da asuba aka yi ko da azhar aka yi ko da daddare aka yi ko da yaushe aka yi shi duk bidaa ne ina fatan mun gano wannan da kyau wancan na in bida'a ne ake son ai modernizing din shi a cikin sunna sunna ba ta karban irin wannan sharman ai shi sa ba daidai bane su ma da suke a masallacin karatsa suka ce su kawo dalili inda suka samu kuma inda aka ce su yi ba su da dalili yi suke da ka kawai wani yana tambaya dangane da hukuncin idan suna adashi kwasan shi ya zo ya kwasa zai yi amfani da kudin koko sai ya jira har ya gama zibi kudin sun dawo cip sannan ya amfani da su a'a daga ran da aka baka daga ranar da aka amfani da shi so da ai almuslimuna ala shurutihim musulmi suna tafiya ne a bisa sharaɗansu kun yi sharaɗi cewa in an kwasa an baka yanzu ya zama mallakanka shi yasa ake cewa adashi da kuma mai zibi idan kana adashi ma'ana kana badawa kafin ka ansa kenan yanzu sai a baka kuɗinka kuma a ranta maka to sai ka rika zibi kana biyan bashi wannan ya halatta ba abin da ke cikin adashi sai in mutum ya sa cuta amma in dai ba maganin cuta a ciki shari'a ba ta hana yin adashi ba adashi abu ne mai kyau taimake keniya ne da taimaka ma juna mutum ne ya istikhara sai kuma ya ji zuciyar shi da farko bata karkata kan ko ɗaya ba to ba a maka zamu bane wannan istikharan naka on the process kwana biyu sai ji kuma ya karkata kan ɗaya to shikenan an maka zaɓin kenan sai ke wannan ina fata mun gane ai ba daga yin istikharin yanzu da daddare zuwa da asuba sai kawai ka ji ba a'a ila ma sai baɗi cin da ai shi Allah fa'alun lima yuridu ne akwai mai tirsasa shi ne a babu Allah ya sa mu dace mai tambaya ne yake cewa kafiri ne in musulmi sai ta karkare ya zubo masa sallama to idan ya yi sallama mai kyau ingantacciyar sallama za a karba mashi amma in ya yi sallama ta jabu da faɗin kalmomi waɗanda suke na cutarwa to sai a ce mashi wa'alaika ina fatan mun fahimci wannan da kyau yana magana ne gane da tahnik shi wannan mai tambayan dabinin da ake taunawa a sa ma jariri in ba a samu ba mutum zai iya tauna daiman minti ko cingam sai ya zuba mashi wannan sigan a abi halatta ba ina fatan mun gane a nemo dabino dabino na wahala ne ko ina akwai dabino Allah kenan duk abin da dan adam yake bukata dan ya rayu Allah maɗaukin sarki ya tanadar mashi mai yawa komi akwai kamar ƙasa ne baka taɓa ganin wani ya mutu an ce a rasa inda za a sa shi ba baka taɓa ganin wani ya taso ya rasa inda zai gida ba alam ji al-arda a hayaan wa amuwata. Allah ce ba ga ƙasa nan mun sanya muku wadatacciya ba rayayyunku da matattunku shi yasa duk wani abin da ɗan adam zai amfani da shi to Allah maɗaukin sarki ya tanadar mashi a duniya yace wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatil akmam wal habbu Asbi asfi war raihan duk waɗannan kayan rayuwa ne abinci komi Allah maɗaukin sarki ya tattala ɗan ajin yanda zai rayu kai kuma sai ya ce wasta na atuka li nafsi da tambaya yake cewa mutum ne aka neme shi aka rasa to ya za a yi da matan shi na farko daga ran da ta kai kara wajen alkali alkali zai ɗiba mata a je neman shi na tsawon shekara hudu idan aka neme shi ko ina ba a same shi ba to a lokacin za ta dawo wajen alkali cewa ba a gan shi ba alkali in ya ga dama ya kara ɗiba mata wasu shekarun gwargwadon yadda za ta iya jure ma neman da kuma ɗabi'unta da bukatunta algariza aljinsiya ne da kullum to a lokacin alkali na iya ba ta daman ta je ta aure idan ta je ta aure in mijira daga baya in ya ce matan shi to sai biya sadaki na wancan sabon miji sai su dawo ta istibra'i sai da koma a wurin mijinta in kuma alkali ya ce to a kaddara ya mutu to sai a ba ta takaba wata hudu da kwana goma kuma sai a raba dukiyan shi ina fata mun gane wannan da kyau in kuma ya dawo to kun ji yadda za a yi da matan shi dukiyan shi da aka rabe kuma to yana da zaɓin ɗayan biyu ko ya ce ya yafe ko ya ce kuma rudduha ilayya ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya tsare mana imaninmu za mu saurara a nan subhanakallahumma bihamdika shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum